jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gare jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayanan kuma muna tafi da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na muryar masu saurare bayansa kuma akwai shirin nan na amsoshin aƙida daga nan sai a saurari shirin nan na isoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi nan da yan yi kaɗan akwai labaran duniya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu wari assalamu alaikum yau lahadi 27 ga watan yunin shekara ta 2021 wadda daidai da goma sha shida ga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya masu wari kuma sun cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah da sayyid muhammad hussein bahishti babban malamin addini kuma alƙalan alƙalan iran ya yi shahada tare da wasu jami'an gwamnati su 72 da suke tare da shi a lokacin ya shahada ne sakamakon tayar da wani bam wanda makiya jun musulunci a kasar iran suka yi a cikin ofishin jam'iyyar jamhuriyar islami da ke birnin tehran kafin haka da ya ayatollah said bahishti yana daga cikin na hannun damar margayi imam khomeini a kukurmar da ya yi kafin kafa jamhuriyar musulunci a kasar iran sannan shine ya jagoranci kwamitin da ya rubuta kundin tsarin mulki na farko a iran din bayan samun nasarar jun juhali sannan daga baya murgayi imam khomeini ya naɗa shi a matsayin babban alkalin alkalai na kasar bai ga karantarwa da rubuce rubuce na littafai na addini ayatollah bahishti yana gabatar da wasu jawabai da kuma rubuce-rubuce na musamman domin rusa a kidan yan gurguzu waɗanda suke samun tasiri a ƙasar kafin juyin musulunci inda jawaban nasa suke tasiri matuka wajen fitar da akidin kwaminisanci daga zukatan mutane da dama a ƙasar musamman ma dai matasa ya kasance yana jin harsuna daban-daban waɗanda yake yin jawabi da su daga ciki kuwa akwai harshen farisanci larabci turancin ingilishi jamusanci rashanci da dai sauransu bayan shahadarsa margayi imam komeni ya bayyana shi da cewa shi mutum ne mashtahidi mai tsarkin zuciya wajen bin addinin allah hakanan kuma imam komeni ya ce ayatollah bahishti al'umma ce a cikin mutum guda daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan yuni na shekara ta 1977 kasar jiboti ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa jiboti ta kasance wani yanki ne na kasar somalia wanda kasar faransa ta mamaye a cikin shekara ta 1896 amma bayan gwagwarmaya ta tsawon lokaci al'ummar kasar sun samu 'yancin kansu kasar jiboti tana daga gabashin nahiyar afirka a kusa da gabar ruwan red sea a kusa da mashigar babul mandab djibouti dai ita ce kasa ta ƙarshe wadda ta shiga cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari suka kulla labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga kan labaran ta sanar da dakatar da baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya hotunan bidiyo da kyamarorin tashoshin nukiliyar ta ke naɗa. Har yanzu ba a gano sama da mutum 150 ba bayan rushewar wani gini a birnin Miami na ƙasar Amurka. Majalisar ɗinki Duniya ta bayyana cewa barkewar rikici na barazana ga rayuwar fararen hula a jamhuriyar Nijar. Don ga labaran kamar da za a je su. iran ta sanar da cewa ta dakatar da baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya hotunan bidiyon da marorin cikin tashoshin nukiliyar ta ke nada da yake sanar da hakan yayin bude zaman majalisar dokokin kasar yau lahadi kakakin majalisar dokokin kasar muhammad bakir kalibab ya ce tehran ba za ta mika hotuna da fayafayen da ke da alaka da wuraren nukiliyar ta ba da kayan aikinta ga hukumar ta iaea e bayan karewar yarjejeniyar sanya ido da kasar ta cima da hukumar bayan haka babu wani bayanin da aka nada da za a ba hukumar kuma bayanan za su kasance a hannun jamhuriyar musulunci ta iran in ji a watan fabrairu ne iran da hukumar ta iaea e suka cimma yarjejeniyar fahimtar juna ta tsawon watanni uku biyu bayan da manyan kasashen duniya suka bukaci iran ta kara haƙuri ko wala allah za su shawo kan amurka ta ɗage mata takunkumai daga bisani kuma aka kara tsawaita wa'adin har zuwa ranar 24 ga watan yunin nan a amurka har yanzu babu labarin mutum sama da 150 bayan da wani gini mai hawa sha biyu ya rubuta a kansu a ranar alhamis bayanai daga kasar sun ce kawo yanzu adadin mutanen da suka mutu sakamakon rubutawar ginin ya karu zuwa tara a wannan lahadin masu aikin ceto na ci gaba da binciken ko za a samu ceto mutane daga cikin baraguzan ginin da ya rubuta a arewacin miami da yawan iyalai sun kasa samun su saboda rashin samun labarin 'yan uwansu har yanzu dai ba a san dalilin da ya janyo rugujewar ginin ba mai kimanin shekaru arba'in shugaban kasar ghana nana afuku ado ya ce kasarsa za ta yi amfani da damar ta ta wakilcin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya domin bayyana bukatun tsaro da ke dama afirka shugaban ya ce kasar ta yammacin afirka za ta yi amfani da matsayin ta na zaɓar ta da aka yi a matsayin mai wakilcin wucin gadi a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya domin nema wa kasashen afirka hanyar da za a samu dawwammamen tsarin warware matsalolin tsaro da ke addabar nahiyar a cewar shugaban kasar ta ghana za ta ci gaba da karfafa tuntuɓa da nufin tattauna bukatun afirka a gaban kwamitin na majalisar ɗinkin duniya da nufin tabbatar da nahiyar tana magana da murya mai ƙarfi a wannan mataki a fuko ado ya bayyana cewa matsalolin ta'addanci a yankin sahel da ayyukan 'yan fashin gabar tekun gini na cikin batutuwan tsaro da ke damun nahiyar waɗanda ƙasar ghana take burin gabatarwa a gaban kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa ɓarkewar tashe-tashen hankula a kan iyakar jamhuriyar niger da ƙasashen burkina faso mali da kuma najeriya yana barazana ga tsaro da zaman lafiyar fararen hula da ke zaune a yankunan tashe-tashen hankula sun cilasta wa mutane sama da 537 tserewa daga gidajensu kamar da ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha ya bayyana kana matsalar ta shafi rayuwar mutane wajen hana su samun damar amfani da muhimman kayayyakin more rayuwa kamar ilimi da kiwon lafiya mayaka masu ikirarin kishin addini daga yankunan kudancin sahel su ne suka addabi mazauna yankin a cewar ofishin kimanin mutane miliyan uku da dubu ɗari takwas a jamhuriyar nijar su ne ke bukatar tallafin jin kai a wannan shekarar hukumar bayar da agaji suna bukatar kuɗi dala miliyan ɗari biyar da ashirin da uku don tallafawa mutane sama da miliyan biyu sai dai kashi takwas bisa ɗari na kuɗaɗen da ake bukatar ne kawai aka samu a halin yanzu a cewar hukumomin ministocin kula da harkokin samar da gidaje na kasashen afirka sun bullo da wani shirin zuba jari na shekaru arba'in. da nufin samar da gidaje masu saukin kuɗi a nahiyar an cimma wannan matsayar ne a ƙarshen babban taron majalisar afirka kan samar da gidajen zama da aka gudanar a yawunde babban birnin jamhuriyar kamaru da aka cimma a tsakiyar makon nan taron na birnin yawunde ya samu halartar ministocin samar da gidaje inda suka tattauna gaba da gaba domin bayyana hakikanin gaskiya game da yadda za a tunkari wannan aiki ministar samar da gidaje da raya birane ta jamhuriyar kamaru kana wadda ke jagorantar majalisar celestin kecha cortes ta bayyana wa manema labarai cewa nahiyar tana kara fuskantar bunkasuwar birane wadda hakan ya tilasta bukatun gina rukunin gidaje to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da cikin samu kan yi dubi kan wasu daga cikin maimalamara da suke wakana a nahiyar afirka tare da yin bita kan su da majin mahangar masana wasu lokutan yau shirin namu ci gaba ne kan shirin da muka fara tun a cikin watan ramadan mai alfarma da ya gabata dangane da yanayin rayuwar hausawa a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka waɗanda ba na hausawa ba domin jin yadda suke gudanar da harkokinsu a dukkanin bangarori da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum da kuma lamarar da suka shafi harkoki na addini da zamantakewa wanda da shine abin da shirin namu na yau da da Allah zai dubi a sa sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. Idan masu mu suna tare da mu a cikin shirin da muka fara gabatarwa dangane da yanayin rayuwar Hausawa a wasu daga cikin kasashen nahiyar Afirka. Mun fara tattaunawa ne tare da Alhaji Muhammad Sani wani bahaushe mazaunin birnin Libreville na kasar Gabon. wanda a lokacin muka taɓo batun yadda hausawa suke gudanar da harkokinsu a cikin ƙasar musamman a wata ramadan mai alfarma wanda a cikin su ne muka gabatar da shirin inda kuma a lokacin muka alƙawarin cewa za mu sake komawa domin jin wasu ɓangarori da suke da alaƙa da rayuwar hausawa a wannan ƙasa ta gabon a yau ma muna tare da alhaji muhammad sani wanda aka fi sanin sa da sani gabon daga birnin liberville na ƙasar ta gabon alhaji muhammad sani bayan yi maka barka da zuwa da kuma lalimar habin a cikin shirin namu na yau a yau ma kamar yadda zan zantawan ta kasance kusan watanni biyu da suka gabata za mu taɓo wani batun ne wanda ya shafi sha'anin rayuwar hausawa a wannan ƙasa ta gabon abin da za mu so mu fara da shi shine batun tsarin zamantakewar hausawa a matsayin al'umma a cikin wannan ƙasa ta gaban sau da yawa hausawa idan sun haɗu a wata ƙasa wadda ba ta hausawa ɗin ba sukan yi ƙoƙarin su haɗa kansu su samar da shugaba wanda zai rika shiga gaba a cikin dukkanin lamura da suka shafe su wanda ake kiransa da sarkin hausawa ban sani ba ko a nan gaban kuna da irin wannan tsari ko hausawa mazauna kasar hausawa a kamar nan babban birnin libreville nan da muke da shi muna da sarkin hausawa na yanzu wanda aka nada don baban shi ya rasu 'yan shekaru ne da suka wuce ba zan yi tana shekarun takamaimai ba amma dai bayan rasu baban shi ne akan da shi kuma shi wannan sarkin hausawan shi ne ya ci zaɓe na ɗan majalisar dattijai shi wannan sarkin hausawa na yanzu an ce kakan kakansu wani mutum ne ko malam abu da sunan shi wanda ya taso daga daga damagaran tun kafin ƙasar nan ta samu 'yanci tun lokacin turawa ya taso ya shigo kasar na an ce ma sai da ya shiga ƙasar congo ne sannan ya shigo nan gabon ya zo nan babban birnin libreville don yanzu suna cikin tsakiyar babban birni da tsakiyar birnin gidan shi yake to bayan shi wannan malawarin mutumin da magaran sai kuma aka samu aikace wani kuma shi kuma ko mutumin jigawa ne ko ba haɗeji ne na da manta ta kamaimai shi ɗayan don tare suka shigo an ce tsiransu ba yawa amma wancan da maganin din shi riga shi zuwa suna da zira'a da yawa a nan babban birnin libreville kwarai da shi yana da zira'a da yawa hukumar ƙasar nan ta san da zaman su kuma ta san cewar lalle kakansu don da yake ƙasar nan yawanci duk baƙi ne waɗansu arnan ƙasar nan waɗansu daga central afirka suke waɗansu kuma daga kamaru suke musamman akwai wasu ƙabilu da ake ce musu mena a ƙasar nan kai an ce ma har akwai arna da suka shigo da yake arnan ghana da suke suna rayuwa bakin teku ta bakin teku suka zo har suka zo nan ƙasar ta wani tsibiri inda ake haƙo man fetur na ƙasar nan wato porjanti an ce asalinsu su ma daga ghana suke eh, suna bin gaɓar teku ne suka zo suka biyo gaɓar tekun ƙasar gabon nan suka yada zango an ce kuma akwai wasu kabilu daga duwala ta kamaru su ma sun biyo ta bakin teku sun zo sun zauna su ma a ƙasar nan kai dai ƙasar nan dai takamaimai babu wani ɗan asalin asalin ƙasar nan takamaimai ba su in ma da akwai su kabila ba ta da yawa don za ka samu kabila ne a nan akwai ta a nan akwai ta a akwai ta a kamaru kai har congo kinshasa al'ummar congo kinshasa sun zo ƙasar nan sun zauna suna cikin ƙasar nan wanda ke sun rikide sun zama 'yan ƙasar nan muna nan tare da su za ka ga akwai 'ya'yansu akwai wani mutum ma da yake yana da manyan 'ya'ya shi ma shi ma an ce daga ƙasar congo kinshasa ya fito ya shigo ta ƙasar congo brazil ya zo ya shigo ta ƙasar nan ya zo ya zauna shi ma yanzu na da manyan 'ya'ya akwai alkali akwai ma'aikatan kwastan ga sanan dai ga sanan dai to kaji hausa wanda suke kasan nan 'yan ƙasa na kasan nan to kaji su nijar najeriya da kamaru akwai mutanen maiduguri su banki din nan duk muna nan tare da su akwai mutanen kano da yawa wanda suke su alaji inuwa koki duk ga sanan dai sun yau ba sa duniya sai 'ya'ya da jikoki suke nan sun bar 'ya'ya da jikoki to akwai kuma hausawa bare-bare na cadi da sauransu da fulani fulanin ganye da mutanen jimeta kaji yadda ake kuma alhamdulillahi an samu matsayi kuma ana ta aurata ya tsakani an zama ɗaya da fulanin da hausawan da bare-bare kaji asalin hausawan da suke nan kenan wani irin kalubale ne wanda yake a gaban hausawa mazauna kasar gabon ta fuskacin rayuwa musamman zamantakewa tare da sauran al'ummar kasar shin akwai kalubale na rashin amincewa da hausawa a cikin kasar a cikin harkoki na rayuwa ta yau da kullum a bangaren aikin gwamnati ne ko abin da ya kama da haka wani irin kalubale ne wanda kuka fi fuskanta da kameme a matsayin ku na hausawa to a gaskiya kalubalen da hausawa suke fuskanta a nan Ƙalubale ne wanda yake rashin tsari rashin tsarin zamantakewa na al'umma hausawa babban kalubalen da ake fuskanta da kenan a ƙasar nan in dai na ce rashin tsarin rayuwa wato ya shafi fannoni da yawa fannonin zamantakewa tsakanin al'umma tsakanin ƙauyuka da birane saboda hausawa 'yan ƙasa ne kama kowa suna da 'yanci akan ɗauke su ayyuka na gwamnati daban-daban duk wani fanni da kowane wannan ƙasar nan mukami zai rike su ma za su su rike wannan mukamin saboda haka ba wani kalubale na game da sha'anin rayuwa ko game da sha'anin gwamnati ko na ƙasa a'a kalubalen da ke dama hausawa shine kawai rashin ba su da tsari rashin tsari ne eh saboda an sha shekara da shekaru an yadda cewar lalle harshen hausa ya zama ina ɗaya daga cikin harsuna na ƙasar nan da gwamnati ta yadda ta amince da su yana ɗaya daga cikin harsunan ƙasar nan a gwamnatance saboda haka ayyuka na gwamnati ana samun fannoni na ayyuka na gwamnati na rayuwa hausawa ana damawa da su aikin soja ne aikin ɗan sanda ne aikin ɗan sanda ne aikin asibiti ne da sauransu duk ana damawa da su saboda haka babu wani game da wannan babu wani kalubale da za a ce kalubale kawai shine rashin tsari na tsarin zamantakewa na rayuwa da ba su da shi cikakke saboda fannoni da dama hausawa an musu bintinkau to ta fuskacin harkoki na kasuwanci fa hausawa suna shiga ana dama da su a harkoki na kasuwanni musamman a manyan birane na kasar kuma matasa musamman sukan shiga cikin harkokin kasuwanci su da hankali a wannan bangare ko ko akwai wasu bangarori wanda suka fi mayar da muhimmanci akan su fiye da harkar kasuwanci yanzu misali kamar a ce kamar a ce kasuwar sabon gari ta kano a ce kusan kashi casa'in da biyar a ce duk baki ne ba 'yan asalin ba 'yan najeriya ba ne suke gudanar da al'amuran kasuwanci kamar singa sabon gari ko kuma kamar a ce kantin kwari ko kuma ka ce kaso kurmi saboda sha'anin kasuwanci babban birnin ƙasar nan na liberville babbar kasuwa ta ƙasar nan yawanci 'yan kasuwa baƙi ne baƙi ne mutanen ƙasar mali da 'yan senegal da ɗaiɗaiku mutanen niger mafi yawansu 'yan ƙasan mali ne da 'yan ƙasar murtaniya sai kuma 'yan China da su ma yanzu sun karu a manyan kasuwanni na ƙasar nan to sai kuma 'yan ƙasar labanan amma baƙaƙen fata kan babu waɗanda suka fi 'yan ƙasar mali ba mai harkokin kasuwanci sai da sayarwa ba wanda ya fi 'yan ƙasar mali da 'yan senegal musamman ma 'yan ƙasar mali za a ci sai kuma mutanen ƙasar benin republic da kuma 'yan togo ɗaiɗaiku mata masu kasuwanci manya-manyan kasuwanni amma 'yan ƙasar benin sun mamaye kusan kasuwar bayyuka na shafawa da sauransu kayan kile-kile da sauransu da kayayyakin abinci irin su garin rogo su garin masara da sauransu kusan su suka mamaye duk kasuwannin ƙasar nan da kira za ka samu matar bahaushe a biyu ko uku a kasuwa tana ɗan kashe-kashe yanzu ban mace da akwai ba yanzu amma da yake yanzu ganin cewar hausawa sun samu karbuwa sun zama cikakkun 'yan ƙasa ayyukan hannu da sauransu yawanci ba a damu da su ba an sun fi mai da hankali a sha'anin makarantar boko da sauransu eh, nan suka fi mai da hankali suka fi karkata kaga wannan karkatar da suka yi har yakan saka cewar wani lokaci ma za ka ga yaranmu matasa 'yan bokon nan ko hausa kirki ba sa ji da kyau yadda ya kamata gaji kalubalen da ake fuskanta hausawan kasar nan suke fuskanta don hausawa 'yan kasa ne ta jama'a masu rayu lokacin da muke da shirya ya riga ya kawo jiki dole nan zamu ja lissamin shirin godiya ta musamman ga alhaji muhammad sani bahaushe mazaunin birnin libreville na kasar gabon wanda ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa ne abdullah salihu katsina wanda na shirye shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Uh, jamhuriyar Musulunci na Iran barka da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Alhamdulillahi muna jin daɗin wannan shirye-shirye da kuke gabatarwa a ko da wani sa'i. Mai magana Ali Salisu San DJ Alisto daga nan jihar garin da magaram a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama mai matukar muhimmanci in meka sififiyar gaisuwa ta ga dukkan ɗaukaken masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan ɗaukaken masu sauraron mu a faɗin Afirka gabaki ɗaya. Ga mambobi na ƙungiyoyi na club da fara da ma sauran kungiyoyi na jamhuriyar Nijar da Najeriya da Kamaru da Chadi da ƙasa mai tsarki ƙasar Saudiya da kuma waɗanda suke a ƙasar Madina da Libya da Algeria mambobi na gungun 'yan kulun mushakata na Afirka. Da ƙarshe ina gaida Abdulaziz Firezi wanda yake a nan jihar garin da magaram a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum radio biyu ta ira da fatan ne kuna cikin koshin lafiya kuna tare da mai sauraron ku crazy hamza daga nan birnin agades zana tula sakon gaisuwa ta ga zuwa ga mai gidanmu zuwa ga bukari roga roga kwansaye benzema zuwa ga sanusi sultana zuwa ga kadura ga dan mutanen warje zuwa ga musa hadana asaba zuwa ga larwai mai kabu-kabu zuwa ga malam maiki musamman zuwa ga abokina nafi'u musamman zuwa ga abokina larwana da ke nan har zuwa libya a ta shirafiya eh, musamman zuwa gare ka kai da kanka hassan barka mai gabatar da wannan shiri hamza yalo ne daga na birnin agadez a jamhuriyar nijar a tashi lafiya Baiko Radio VOH Tehran mai magana Iliyasu Yakuba Digawa ita su da jihar Bauchi to game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin ba mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe-gaishe na zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki akwai yusuf cimbi niger state akwai ibrahim iromo daki akwai ayuba sarkin hakuri lafiya akwai kadora diga ga 'yan fulanin warji akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai isa jika mai saje daga toro akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai isuhu matsatai da magaram akwai sunusi matsatai da magaram akwai letoro zangar akwai miji soja mai adai ta sabo akwai musa asman bularafa akwai murtala da basika ga dama akwai abakar salisu arifine da fatan dukkanin su sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku iliyasu yakubu digawa kes da jihar bauchi a tashi lafiya salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran mai magana hussein sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger mashigo shirin ne zamani ka sakonnin gaishe gaishe kamar irin su abokina sanusi madattai akwai isu isuhu matattai sannan akwai na agwa mai faci sannan akwai muji dan adaidaita sahu da kalla kallamu mai adaidaita sahu a bakin likita sannan akwai abokina alkasim da ke a garin agada sannan akwai mamman buniya yakuba a washe wanda ke a kasar tawa idan na koma najeriya akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura sannan akwai abokina ahmad yarima da ke a garin jos din najeriya daga ƙarshe ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin wato hassan barka yau jamhuriyar musulunci BOH mai magana Aminu da magaram a jamhuriyar Nijar. Game da dama maki da kuke ba muna tura eh, gaisuwa da abokan arzikawa za mu shiga mu gaishe da yan uwa da ma'annan arziki. Ma'aikatan radio JRGZ daga bada ina tura musu dubin gaisuwa da fata alkhairi. Radio amfani da magaram jamhuriyar Nijar. Radio liberty da magaram jamhuriyar Nijar. Eh, radio Shukura da magaram jamhuriyar Nijar. Radio Television Gaskiya da magaram jamhuriyar Nijar. Radio RTT Television region tenere da magaram a jamforiyar niger dukka ina tura musu da gaisuwa da fatan alkhairi mai magana aminu wafi sabulun magaran dawa Salamu alaikum Radio iran Mai magana Mamman Lawali Mai Dawa a niger Jamhuriyar niger a Gadas. Ina fatan za ku bani dama in yi gishe-gishe ga amanna arziki. Na farko ina jinjina muku ga aikin da kuke yi. Zan gera amini na a birnin da magaran alkali na rumbun laka a birnin da magaran. Na biyu ina gera shaham a birnin da magaran. Ina gera wakil wakilin mahalba a birnin da magaran ina geda sarkin mahalba na nan agadas ina geda abdallah malohiya a nan birnin agadis jamhuriyar nijar ina geda nuruddin a birnin agadas jamhuriyar nijar ina geda duk wannan wanda suke sa radio wannan mai albarka duk mahalman da suke cikin duniya nan ina jinjina musu assalamu alaikum biyu ta hausa murya radio musulunci na iran kuna kallon na kula toro jamhuriyar nijar da magaran eh na shigo cikin wani gida an gaida yan uwa da amannan arziki akwai sunushi Bauchi Madatai Isu Madatai wanda suke jamhuriyar Nijar da magara akwai Abdulaziz Frezi akwai MT Murtala MT Ramfo yankin Randa bakwai akwai Agwa Soja dukansu a bakin Ofital akwai ta kasi to shugaba raba mai aski Hasi bebi Karakara ɗaya wa Karakara dukansu a jamhuriyar Nijar da magara akwai Alkasum wanda yake jamhuriyar Nijar a Agadas akwai Kadore Diga garin Fulanin Warshe akwai Musa hadarin Asuba Kashe mai sauko eh, akwai Asiyan garin kaɗo wanda yake jamhuriyar Nijar da Magaram magaram akwai asiyan ma'aikacin sonitar leon da ke jamhuriyar nijar da magaram akwai mushe wanda yake a franco jamhuriyar nijar da magaram eh, da kowa da kowa wanda suke aiko sakonnin gaishe gaishe shi cikin wannan radio mai albarka da ku ku asan barka ina gaida ku ina cin shi na muku kula tare da letoro jamhuriyar nijar da magaram a tashi lafiya To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau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 waɗannan shirye-shirye da muke gabatarwa na aƙida kamar yadda muka sani ne shirinmu na baya mun zama mana amsa wata tambaya ne dangane da adalcin sahabbai da kuma cewa wai gaske ne 'yan shi'a suna zagin sahabbai ba sa kaunar sahabbai ko kuma dai ba gaske ba ne to mun kawo bayanai a wancan shirin da kuma nuna cewa kage ne ake wa 'yan shi'a kuma mun nuna cewa ba za a rasa waɗansu waɗanda suke sakin baki akan sahabai din ba amma ba ita ce aƙidar shi'a ba duk wanda ya ce ita ce aƙidar shi'a to lallai ya yi wani abu na ƙirƙirewa 'yan shi'a abin da yake aƙidar shi'a shine abin da yake tabbatacce a littafi yake tabbatacce a cikin aƙidarsu a bisa cewa duk inda suka shiga wannan ce akidar su a to amma wannan abin da ake faɗa ba shi bane kuma mun kawo misalce misalce to ɗaya daga cikin misalin da muka kawo wancan na cewa su 'yan a tantancewa suke tsakanin sahabbai waye ya bi annabi sau da kafa ya bi umarnin annabin nan sau da kafa waye kuma bai bi wannan umarni na rasulullah ba domin Allah ya yi yabo ga waɗanda suka bi annabin nan har zuwa ƙarshen rayuwarsu kuma ubangiji ya yi suka ga waɗanda ba su bi annabi har zuwa ƙarshen rayuwarsu ba abin da 'yan shi'a suke yi bisa aƙidarsu shine su ɗaukaka al'amarin duk wani sahabi wanda ya bi annabi ya ɗaukaka al'amuran annabi sallallahu alaihi wa sallam amma duk wanda bai bi annabi ba bai ɗaukaka al'amuran annabi ba ya sarayar da umarnin manzo to 'yan shi'a ba sa ɗaukaka shi ba sa nuna abin da ya yi daidai bayan da za a yi wa sahabai cinikin goro su ce duk gaba su adalai ne bayan waɗansu sun ba annabin nan suka mitu akan biyayya ga rasulullah waɗansu kuma ba su bi annabin nan ba kuma suka mutu akan rashin bin annabin nan babu yadda za a yi a bisa aƙidan shi'a su ɗauke su abu guda ne wannan shine kurin bambanci abin da mutane ya kamata su fahimta Allah ta'ala mai yake cewa a alkur'ani Allah cewa yake cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum azabun alim waɗannan da suke saɓawa umarnin manzo Allah yake magana anan falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi waɗannan da suke muhalafa suke saba wa umarnin annabin Allah falyahzar su shiga taitayinsu in ji Allah ta'ala saboda me Allah ke cewa ko dai wata fitina ta zo ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi ta zo ta same su Allah ta'ala akan wa yake wannan magana wannan ayan akan wa akan akan waɗannan mutane ne Allah ya yi wannan magana akan sahabban manzo ne a cikinsu akwai wanda suke bin annabin nan sau da kafa akwai waɗanda ba sa bi to Allah waɗanda ba sa bin manzo ɗin ne yake cewa su shiga taitayinsu su shiga taitayinsu duk wanda aka ce ya shiga taitayinsa ai kaga ana masa tsawa ana tsawatar da shi ne ana nuna abin da yake ba daidai yake ba kenan annabin Allah ya bada umarni ka ce ba za ka aiwatar ba wannan ne fa maganar fa a nan ne 'yan shi'a suke cewa duk wani sahabi da bai bi umarnin annabi ba to su a gurin su. bai cancanta su ɗaukaka al'amuransa ba bai cancanta su nuna mutum ne wanda ya kamata a yi koyi da shi ba cikin wannan al'amari da ya yi na kin bin annabin Allah da kin bin umarnin manzo sallallahu alaihi wa wasallam gashi ubangiji ya tsawatar da su fal Allah yake cewa to saboda ga ashe kenan menene al'amarin a nan in dan shi'a a aƙidarsa ya tantance tsakanin suwaye sahaban da ke bin manzo suwaye ba sa bin manzo sai a ce shikenan sun tsani manzo sun tsani ainihin sahabai ba sa son sahabai suna kyamar sahabai ai wannan ba adalci ba ne kuma allah a wani gurin ma a cikin alkur'anin nan ya yi bayani dangane da al'amura na sahabban nan yake nuna cewa shin al'amarin manzo sallallahu alaihi wa sallam yaya ya kasance ya kuma ya kamata ya kasance ike cewa walakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna a cikin manzon Allah kuna da kyakkyawan koyi to ashe kyakkyawan koyi duk abin da manzo yayi sai a bi shi a koyi al'amarin da yi a kuma kwaikwaye shi a cikin al'amuransa to ashe wannan al'amari ne wanda yake a fili sahabi in ya bi manzo ya bi tafarkin manzo ya yi biyayya ga manzo ya cancanci a ɗaukaka al'amuransa abin da ya shi a suke faɗa ke fa ba wani abu ba wani gurin ma Allah ta'ala ke cewa fala wa rabbika la yu'minun hatta mu fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ya Allah wannan fa ayoyin alkur'ani ne Allah yake faɗa ubangiji cewa ya kai manzonmu mu ina rantsuwa da ubangijinka haka Allah ta'ala ya fara ya kai manzonmu fala wa rabbika wa rabbika kai manzon Allah ina rantsuwa da ubangijinka waye ubangijin manzon Allah shine ubangijin Allah ta'ala da kansa ya rantse da kansa menene jawabin rantsuwar ice la yu'minun ba su yi imani ba duk wani wanda yake bin manzo yake cewa shi tare da manzo yake to bai yi imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai sun kasance sun sanya ka ka zama alkali a tsakaninsu duk wani abu da ya faru tsakaninsu sun zama kai suka zo gurinka suka hakaito ka suka hakaito ka suka sanya ka alkali tsakaninsu duk abin da ya faru tsakaninsu na rashin jituwa ne na rashin fahimta ne na wasu abubuwa sai sun sanya ka ka zama kai ne alkali tsakaninsu sannan suka kasance mai allah ta'ala yake cewa suka kuma mika wuya duk abin da ka hukunta suka mika wuya ba kuma sun samu wani abu a cikin zuciyarsu na nuna ba su amince da abin da ka hukunta din nan ba a'a su mika wuya gaba ɗaya su ce sami ina wa ata'ana duk wanda bai yi haka ba Allah ya ce la yu'minun ba su imani ba to a wancan karon mun kawo wani misali na abin da ya faru a cikin wani hadisi da ainihin ibn hajar ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz sahaba to akwai wani misali kuma shi ma da za aka cewa wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya ya sanya Usama dan Zaidu a kasancewarsa na ya zama shugaban wata runduna ta yaƙi da yawa daga cikin sahabbai sai suka kasance wannan abun sun ƙi bin wannan hukunci na manzo suka nuna rashin su da wannan cewa an sanya musu usama dan zaidu ya zama shine shugabansu a wajen tafiya wajen yaƙi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wani lokaci ne wanda yana cikin rashin lafiya amma duk da haka ya fito ya hau kan mimbari yake cewa shin abinda da na ce ku yi shine kuke nuna rashin yarda ku na ce ku bi wannan usama ya zama shine shugaba amma kuka kasance kunki to ai haka ma kuka yi game da babansa ma game da babansa ma na taba cewa a bi babansa to amma ba ku bi ba to babansa da shi su suka fi cancanta da shugabanci shi isa na sanya a abin shi to wannan ai ya nuna cewa da yawa abubuwa ne waɗanda suke tabbatattu a cikin tarihi ba a bi umarnin manzo ba sallallahu alaihi wa sallam har ya nuna fushinsa ya hau kan mimbari yana cikin rashin lafiya amma sai da hau mimbari ya nuna rashin yardarsa da abubuwan da suka yi waɗannan sahabbai din to ya za a yi waɗanda ba su bi manzo a kan umarninsa a nan ba mu mu zo mu ɗaukaka al'amuransu saboda Allah ba wani misali na uku kuma da za mu sake kawowa shine a ƙarshen wani lokaci da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wannan kusan ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ne ma sallallahu alaihi wa sallam ya kawo wani abu na umarni a cewa lallai wani abu na saɓani da ya zo tsakanin sahabbansa suna kusa da shi ya duba ya gani akwai wasu saɓani saɓani sai yake so ya warware waɗannan saɓanin da ke tsakaninsu saboda ka sai ce a kawo masa takarda da tawada zai rubuta musu wani abu wanda ba za su samu saɓani tsakaninsu ba daga baya to waɗansu daga cikin sahabai sai suka kasance sun yadda da wannan umarni na annabi sai suka ce a'a kar ku ba shi wannan eh, ainihin alkalami da tawada. sai suka ce a'a ka fana kitabullah wai littafin allah alkur'ani ya wadatar mana saboda haka kar ku yadda ma annabi ya rubuta muku wani abu to wannan ai fito na fito ne da umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan duk suna nan a cikin littattafai ba ba wai wani magana ce wacce take ba wai sananniya ba akwai littattafai kamar littafin albida a tarikh shi ma mujallaji na biyar wannan abun ya zo a cikin shafi na hamsin da tara wanda wannan wani abu ne wanda yake sananne mutahar bin tahir ya kawo wannan al ya kawo wannan hadisin shi ma a ciki ga kuma ma hatta cikin muslim akwai wannan uh, ruwaya din cikin uh, kitabu uh, sahih muslim ma akwai wannan ruwaya din cewa an kawo wannan amma wasu suka ce daga cikin sahabbai kada a bawa manzo wannan littafi ko kuma wannan alkalami da tawada ya rubuta wa mutane to wannan abun da ya faru dufai misali ne na rashin yin biyayya ga rasulullah da waɗansu daga cikin sahabbai suka yi to idan an kawo wannan tarihi ya tabbatar da wannan to wani abu ne na cewa ashe wanda ya kasance ya bi umarnin manzo to shine cikakken sahabi kenan wanda kuma ya nuna cewa ba za a bi abin da annabin ya ba da umarni ba wannan kamar wani abu ne na tozarta manzon Allah ba ma tozarta ba wani abu ne na wulakanta shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yaya za a yi wani ya wulakanta annabin Allah sannan mu kuma mu zo mu ɗaukaka al'amura masa mu nuna cewa ya fi kowa taƙawa ya fi kowa son al'amura na Allah ta'ala bayan ga abin da Allah ya nuna mana cewa hadarin ladina yukhalifuna an amrihi an amrihi anan amrin umarnin wa umarnin manzon Allah Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wanda yake bin umarninsa Allah ya ce hadar ya shiga taitayinsa domin fitina za ta same shi ko kuma azaba mai raɗaɗi to a nan ne fa muke magana akan akidar shi'a a nan ta ginu fa a irin wannan duk wanda ya bi annabi ya bi umarnin manzo to ba shi ne yan shi'a suke ɗarɗaga al'amuransa suke nuna soyayya gare shi suke nuna a yi koyi da shi amma wanda ya ce ba za a bi manzon Allah ba to yan shi'a ba sa ɗaukaka shi ba sa ɗaukaka al'amuransa ba kuma sa kiran mutane a yi koyi da shi a cikin irin wa'annan abubuwan da ya yi na rashin bin annabin Allah sallallahu alaihi wa wasallam to saboda lokaci zamu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kisoshin rayuwa isoshin rayuwa jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya kwankwasa kofa aka yi a hakan ya sa naziru ya gane samuel ne don baya sallama bayan samuel ya shigo ya samu waje ya zauna yana gaida su da su alhaji naziri ya ce samuel kaga babana da yake katsina yau allah ya nuna mani shi murmushi samuel ya ce ba shi ne ya zo wancan ranar ba naziri ya ce shi ne a lokacin ban san shi ba ne samuel ya ce sannu alhaji gaskiya oga naziru na taya ka murna amma dai alhaji ba za ka ɗauke mana oga ba ko dariya suka sa alhaji ya ce yana nan tare da ku Naziru ya ce Samuel lafiya dai dugar da kai Samuel yana faɗin oga dama akwai maganar da nake so na faɗa maka ne kuma na ga kana cikin mutane. Naziru ya ce ka faɗa mana ai duk 'yan uwana ne. Samuel ya ce dama Oga gaskiya na daɗe ina sha'awar addinin ku tun ranar da ka kama ni da laifi na ga baka wulakanta ni ba baka faɗa ma kowa ba na gane addinin ku yana da kyau sannan zama na da kai na fahimci kai mutum ne mai rufa ma kowa asiri hakan yasa na ƙara yarda addinin ku addinin gaskiya ne kowane irin aiki kake yi da ka ji an kira sallah kake tafiya masallaci wannan abun ya ƙara burge ni shi yasa na yanke shawarar na karɓi addinin ku nima ina son na zama irin ka gaba ɗaya suka ɗauki kabbara naziru saboda murna hada kwalla baba kamal ya ce gaskiya wannan abun farin ciki ne alhaji ka ji irin yadda ɗanka yake da farin jini a wajen mutane ko gashi yanzu ta salar shi har wani zai karba addinin musulunci alhaji ya ce wallahi ko a haka ina godiya da yanda na same ka naziru allah na gode maka da kasa naziru ya fada a hannu mai kyau kuma ka tsare shi daga abokan banza domin da yawan almajirai za ka same su ba su da hali mai kyau a cikin kashi ɗari na almajirai da ƙyar za ka iya samun kashi ishirin na kwarai domin wannan barar da suke yi suna kwana cikin yunwa ita ce take kashe masu zuciya har ta kai su ga fadawa hali mara kyau a yanzu kam na ƙara na ƙara jin ba zan iya raba ka daga nan ba Allah kaɗai san irin alkhairin da yake jikinka wanda mutane za su ƙaru da shi Samuel ina maka murnar karɓar addinin Allah da za ka yi Allah ya albarkaci rayuwarka baba kamar ya ce amin tun da an gama gyaran motar mu tafi gida mu ci abinci don na faɗa a yi girki da kai idan kuka gama sai naziru ya haɗa kayan shi ku tafi alhaji ya ce babu damuwa baba kamar ya ce kai ma samuel da kai za mu tafi kaga sai a kammala komai a can samuel ya ce na gode baba kamar naziru ya ce mu je na ga imrana sai na bar mashi komai tun da gaba daya za mu tafi kafin gobe sai ya diya dawo. To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To yanzu za mu karkari da shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. da hankali ne akan batutuwan da suka shafi tsaro a yankin falasdino musamman bayan kisan gillar da ake zargin gwamnatin kwarya-kwarya falasdinawa ta yi wa ɗaya daga cikin fitattun 'yan raji da fafatuka mai suna nizar banat za mu ji yadda kashe masu ra'ayin da ya bambanta da wannan gwamnatin ta inawa ya sake dawowa bayan da aka samu tsaiko na wani lokaci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar alhamis da ta gabata ne dai aka sanar da mutuwar nizar banat a gidan kasan gwamnatin kware-kware falasdinawa a yammacin yankin kogin jordan kisan ɗan fafutukar ya fusata al'ummar falasdin matuka da ingiza su fitowa kan tituna domin yin tir da allah dai da abin da ya faru da kuma nuna fushinsu a fili iyalan margayan dai sun ce jikinsa da akwai tabo-tabo na dukan da jami'an tsaron falasinawa suka yi masa wanda ga dukkanin alamu shine sanadiyar rasuwar tasa gassan banat wanda dan uwan mamaci ne ya faɗa wa manema labaru cewa baya ga tabo-tabo na duka a jikin dan uwan nasa an kuma kakkarya wasu gaɓoɓin jikin nasa gassan ya kuma ci gaba da cewa gwamnatin kware ta falasɗinu ta kafa wa iyalansa ƙahon zuƙa sannan kuma ta tilasta musu bayan mutuwar ɗan uwan nasu cewa sai sun binne shi cikin dare ba tare da wani ya sani ba kar abin ya zama zanga-zanga da jerin gwano sai dai ya ci gaba da cewa ba za mu taɓa bari haka ta faru ba domin wannan ɗanyen laifin ba zai wuce haka banza ba gassan ya buƙaci ganin shugaban gwamnatin ƙwarai kwarai ta falasɗinu mahmud abbas abu mazin da firaministansa ashtiya sun yi murabus daga kan kujerun da suke zaune a kansu ita kuwa mai ɗakin nizar banat ta bayyana cewa jami'an tsaron sun kama mijin nata ne dai da misalin karfe uku da minti arba'in na tsakar dare kuma daidai lokacin da ra'awa huɗu da minti hamsin ta cika na asuba labarin mutuwarsa ya zo musu ummu kifa ta ci gaba da cewa jami'an tsaron sun kutsa cikin gidansu sannan suka hau mijin nata da duka har sai da ya suma bayan da suka watsa masa hayaki mai sa hawaye wanda aka yi shi daga barkono na sosai tun daga kafuwar gwamnatin kware-kware Falasɗinu, a shekara ta 1994 zuwa yanzu an zarge ta da take haƙƙoƙin falasɗinawa da ƙoƙarin rufe musu bakuna da hana su faɗin saɓanin abin da wannan gwamnatin take so bugu da ƙari wannan gwamnatin ta ƙware ƙwarya wacce ba wani ikon kirki take da shi ba domin 'yan sahiyuna ne ke tafiyar da haƙiƙanin mulki a yankin ita ce take wa falasɗinawa kisan gilla saboda layi na siyasa. wani rubuci ba ne wanda kuma yake yin sharhi akan harkokin yau da kullum mai suna sari arabi ya bayyana cewa a cikin yanayin rashin samun mafita ta siyasa a yankin kogin jordan da kuma gaza sake dawowar kisan gilla na siyasa abu ne da aka tsammata bangarori biyu ne suke fuskantar kisan gilla na siyasa a falasɗinu musamman falasɗin da ke ƙarƙashin ikon plo da kuma fata na farko su ne waɗanda suka fi yi wa gwamnatin kware-kware falasɗinawan suka akan yadda take tafiyar da al'amura bangare na biyu su ne waɗanda suke ƙoƙarin samar da mafita a cikin wannan yanayin na rashin tabbas. al'arabi ya ƙara cewa abinda muka yi fata shine cewa kada saɓani da ake da shi na siyasa ya kai ga yin kisan gilla shi kuwa muhammad karaja wanda shine shugaban lauyoyin da ke fafutukar tabbatar da adalci a falasɗinu cewa abin da ya faru lamari ne mai hatsarin gaske sannan ya ƙara da cewa shi kuwa muhammad karaja wanda shi ne shugaban lauyoyin da ke fafutukar tabbatar da alici a falasɗinu cewa abin da ya faru lamari ne mai hatsarin gaske kuma duk da cewa wannan abu ba sabo ba ne amma yana da hatsarin gaske a baya an yi wa abu iz halawa kisan gilla a cikin shekaru na 2007 da shekaru na 2008 yankin na falasdino ya fuskanci kisan gilla da jami'an tsaron gwamnatin kware-kware ta falasdinawa ta yi musu musamman masu fafutuka daga cikinsu da akwai majid abdulaziz albargothi da kuma khalid aljarahi sai kuma AbdulIz halawa wanda shi aka kashe shi a shekara ta 2016 a ranar juma'a da ta gabata wato kwana ɗaya bayan kisan da jami'an tsaron falasɗinawa suka yi wa nizar dubban falasɗina sun fito domin yin jana'izar mamacin da suke ɗaukar shi a matsayin shahidi saboda an kashe shi ne ta hanyar zalunci daidai da waɗanda sojojin sahayoniya suke kashewa sun kuwa rika bayar da taken yin tir da gwamnatin kware-kware ta falasinawa saboda yadda take yi wa masu saɓanin ra'ayi da ita kisan gilla sun kuma buƙaci duk manyan jami'anta da su yi murabus wannan irin yanayi da falasɗinu ta samu kanta a ciki abu ne na takaici domin kamata ya ce falasɗinawan da waɗanda suke jin cewa suna riƙe da gwamnati alhali ba wata gwamnatin kirki ba ce da kuma talakawa su haɗa kai domin fuskantar abokan gabansu da su ne haramtacciyar ƙasar isra'ila da suke sace musu ƙasa a kowace rana ta allah wanda hatta yankin da aka riya cewa za a kafa ƙasar falasɗinu a kansa kullum yahudawan sahiyoniya suna sace ƙasarsa domin gina matsugunan Yahuda, 'yan wuri zauna hakanan kuma suna ci gaba da kashe falasinawa hatta a cikin yankunan da a bisa takarda aka ce suna ƙarƙashin ikon gwamnatin falasinawa ce ta ƙwarƙwariyar kanta waɗannan su ne abokan gaba na hakika ba al'ummar falasino talakawa ba waɗanda suke fuskantar zalunci daga azzaluman duniya domin kare haramtacciyar ƙasar isra'ila To masu mu da sa'aya a nan saboda kurewar lokaci. Kafin mu karkare muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da wannan zamu kai kare sai idan Allah mai kowa da komai kai mu gobe za a ji mu dauke don shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya